Timoti ta fari Sura uku Maganar nan tabbatacciya ce, cewa duk wanda yake marmarin zaman mai kula da jama'ar masu bi, aikin daraja yake marmarinsa ne, ya kamata mai kula da jama'ar masu bi ya kasance mara laifi a gaban mutane, ya kasance mai mata ɗaya, mai hankali, mai natsuwa, mai kamun kai, mai karbar baki, mai iya koyarwar sosai. ba mai buguwa ba ba mai neman fada ba amma mai tawali'u ba mai gardama ba kuma ba mai son kudi ba dole ne ya kasance wanda ya iya bi da iyalinsa da kyau yana sa yaransa su zama masu biyayya da ban girma gare shi ta kowace hanya gama in har wani bai san yadda zai bi da iyalinsa ba to yaya zai iya lura da jama'ar masu bin Allah kada ya zama sabon tuba domin kada girman kai zai sa har ya shiga cikin irin hukunci da aka yi wa shaidan. Ya kamata mai kula da jama'a ya kasance wanda yake da shaida mai kyau a gaban mutanen da ba masu bi ba, domin kada ya zama abin kunya ya fadi cikin tarkon shaidan. Haka ma masu hidima a cikin jama'ar masu bi, dole ne su kasance masu hankali, ba masu baki biyu a magana ba, ba kuma masu yawan shan ruwan inabi. ko masu cuta a fannin kudi ba, dole ne su rike asirin ban gaskiya da tunanin da yake tabbatar musu ba su da laifi. Waɗannan masu hidima kuma sai an gwada su tukuna, sa'an nan idan an tabbata ba su da laifi, to, sai su kama aikin hidima. Haka ma mata masu hidima su zama masu hankali, ba masu maganar bata suna ba, amma su zama masu natsuwa. masu aminci cikin kome, mai hidima a cikin jama'ar masu bi, ya kasance da mace ɗaya, yana kuma bi da yaransa da sauran iyalinsa a hanyar da ta dace. wadanda suke hidima mai kyau a cikin jama'ar masu bi, sukan samo wa kansu suna mai kyau da tabbaci cikin ban gaskiyarsu cikin almasihu Yesu. A sa'ad da nake rubuta waɗannan umarnai zuwa gare ka, ina sa zuciya zan zo wurinka ba da jimawa ba, amma idan an ci mini lokaci, umarnin nan za su sa ka san yadda ya kamata mu bi da kanmu a cikin gidan Allah, wato jama'ar masu bin Allah mai rai, wadda take ginshike da kuma tushen gaskiya, ba da wata shaka ba, asirin ban gaskiyar mu da zurfi yake, almasihu ya bayana cikin jiki. an nuna shi mai gaskiya ne ta ruhu, mala'iku suka gan shi, an yi shelarsa ga al'ummai, an ba da gaskiya gare shi a duniya, an ɗauke shi cikin daukaka.